بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون Allah ne ya ƙirƙiri sammai da ƙasai ba tare da ya ga misalinsu a wurin wani ba, idan ya ƙaddara wani lamari yana nufin faruwarsa kawai zai ce wa wannan lamari ne kasance sai ya kasance. kamar yadda Allah ya so ya kasance babu mai mayar da umarnin Allah da hukuncinsa